مستكبرين به سامرا تهجرون kuna yin hakan cikin girman kai ga mutane saboda abin da kuke riyawa cewa ku ne mutanen harami alhali ku ba mutanensa ba ne saboda ma'abotansa su ne masu jin tsoron Allah kuma kuna hira da daddare a gefen sa da munanan maganganu don haka ku ba kwa tsarkake shi